أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci da karatu muna masu buɗe karatun yau da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukan su muna roƙon Allah ya mana ke ga sama ƴaƴa yaya ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya taimake mu ya sa mu wanye lafiya ya kuma sa mu a cikin bayin da ake gafarta mu a cikin wannan wata mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha biyar a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna masu farawa da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ne mana baiwa da samun a mamakon ruwan sama kusan zance wajen awa biyu ko uku gabanin yanzu aka fara yin ruwa kuma har yanzu a cikin sa ake Ah, kamar da nake faɗa bisa ga ɗabi'ar mu ruwan sama insha Allah ta'ala baya ana mu tafsiri sai dai idan an samu wasu uzurruka da suka tilasta kada a tafsiri amma ba da ruwa din ba A ah, tare da cewa mutane da dama idan aka yi ruwa irin yau idan aka yi ruwa irin yau ba kowa yake iya zuwa majalisi ba da dama ba samu ikon zuwa ba amma wannan ba zai hana mu yi karatu ba ko da mutane goma ne ko ashirin ko talatin suka bar masallaci insha Allah ta'ala za mu tafsiri kai ko da mutum da yadda ya zo ya zauna insha Allah ta'ala za mu karantar da shi ba na son sabar wa mutane da cewa akwai wani uzurin ruwa da zai hana zuwa idan ka sabar musu da haka to sai zama hajiri idan wani ya gani sai ce to ko mun je mai ba za a yi ba to sai fasa mai yiwa wata nan sai a yi to shi yasa muka sabar da mutane ko da ana ruwan na fito a cike na shigo a cike to za a yi karatu insha Allah ta'ala da irin wannan ko muke iya gane daliban da suke da gaske suke da kuma wanda suke ruba ruba ne wanda yake da gaske bi hakika ruwa bai cika ana zuwa ba amma akwai wanda ba zan ce duka ruba ruba ba akwai masu uzurin rashin lafiya amma dai mafi yawa matashi na cikin karfi shekara sha biyar ashirin talatin kawai wani wai kada ya jike sai ce ba zai zo ba bi hakika wannan ba uzuri ne karbabbe ba to zaka sai a saba ko da ruwa yana zuba kamar yadda yanzu ake mamakon ruwa insha Allah ta'ala in dai majalisun nan ne to ka zo za a yi tafsira insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi da neman yadda sa a za mu ga yau za mu yi karatu da aran salih bin muhammad da hafizahullah ta'ala a ranar da dan uwa Fadila ce muhammad nasir abdul muhyi Allah ta'ala wa waffaqahu lima yuhibbu wa yarda ranar da ya kawo mana ziyara wannan majalisi din a cikin maganganun da muka yi da shi ya ce kamar yadda aka saba a shekarun baya akan dan iya exchangin aran ma aran ma namu ibrahim umar da majalisin su nasu ya zo nan ina ga kamar shekara kusan uku ko abin da ya kama da wannan ana irin waɗannan yan uwan uwantaka da. manufar kawai kokarin kyautata zumunci da alaka ne tsakanin musulmai a halin sunna wannan sa wannan karan malam ya bijiro da wannan nace bismillah a duk ran da aka shirya muna maraba da haka kuma wannan din insha Allah daraja ne gare mu kuma karamci ne gare mu kuma yan uwantaka ne gare mu muna godiya akan irin wannan yan uwantaka kuma muna fatan Allah ya sa ya dore har gobe kiyama kuma Allah ya sa wannan kowa islamiyya ta zama sanadiyar zuwa mu aljanna gaba daya zaka yau aran ma na majalisin nan yana can aran ma na masallacin ahalus sunna namu na bakin kora muna tare da shi a wurin da wannan masallaci da tannin ka abu ɗaya ne mafhum sayyid insha Allah ta'ala fara ma za mu tashi ne yau akan daidai aya ta 26 jiya mun yi karatu akan inda annabi Musa alaihi salam ke karantar da sa cewa Allah ya umurce su da yin hijira su tashi daga kasar Misira su koma zuwa ƙasar sham bisa ga umarnin Allah subhanahu wata'ala kuma yace ya rubuta ya kaddara za su yi nasara su je idan an yi rajistan ko yaki su yi kasa ce taso amma saboda tawaye da kuma taurin kan banu Isra'ila da duk irin ni'imar da Allah ya musu suka ce su ba za su yi ba daga ƙarshe suka yi wa annabi Musa ma izgili cewa zahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ka je ka kai da Allah naka da mahalicin ku ku yi yaki muna nan anan idan kai da Allah kun yi nasara a yaƙi to sai ku gaya mana mu sai mu zo amma mu mu je mu shiga mu samu kauman jabbarina jabbarina waɗannan mutane waɗanda suke kai kaɗai gayya wannan ba za mu yi ba suka yi wa Allah tawaye to a lokacin sai Allah mu sai addu'a da cewa fafaru bainana wa bainal qaumil fasiqina ya Allah ka raba tsakaninmu da mutane fasikai da wannan jiya muka ce ya halatta idan ka ga ba maslaha mu'amalar ka da mutum fasike kai kai ka gyara shi bai gyaru ba ya halatta ka kaurace masa kamar yadda Sheikh Abdulrahman Al-Afdari rahimahullah ya ce yajibu hijranuhu kaurace fasiki ma wajibi ne idan ka tabbatar da kewan ka da shi ba zai amfane shi ba ba zai sa ya gyara ba sai dai kai ya bata maka imani ko ya sa a muzanta maka zato saboda mu'amala ta yau da kullum to ya halatta kai addu'a ka rabu da shi ka ji da kanka مفهوم فإذا طيب، جاءت النبي موسى ولا الدعاء باي الدعاء في الله يسمي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ayat aran ma ya ba mu aya ta 27 za mu tashi akan ta takwas, sai a koma bayan ta jazakumullahu khairan a dauko ta bayan ta qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana hmm. yakihuna fil ard hmm. fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin bayan sun yi wa Allah tawaye da taurin kai sun yi hijira annabi Musa ya addu'a fafarud bainana wa bainal qawmil fasiqin sai Allah ya ce qala fa innaha muharramatun alayhim to a yanzu mun haramta musu wannan kasar da muka ce su yi hijira din arba'in sana na tsawon 40 shekara arba'in ko suna niyan shiga ba za mu ba su iko ba yasihuna fil ardi za su ta a bayan kasa za su yi ta shan wahala ba gaba ba baya fala asa alal alqawmi fasiqin kai annabi fala asa kada kai bakin ciki alal alqawmi fasiqin akan mutane fasikai kada dan wani ya kauce wa hanyar Allah yayi alkhuruj an sa'a wannan ya tada hankalinka aran ma sautin waye ke aiki da shi Muhammad Ayyubo Ayyubo ina ji an gane Muhammad Ayyubo dan wata kasa ne munir ya ce dan madina ne da madina aka manta ba gaskiya abin mamaki baiwa ce ta Allah subhanahu wata'ala ya masa amma ba ma balarabe bane dan kasar burma ne can wajen indiya can inda ba wajen ya karshen duniya ko kasar da a yanzu musulmai ma ba a ba musulmi passport din kasar passport na kasar idan kai musulmi na ba za a baka ba sai dai ka ta kasa ka nema saboda musulmi ana takura musu dan wannan wurin ne amma bin hakika Allah masa baiwa da Qur'ani da yana limanci a Madina aka canja yana wani masallaci karamin masallaci bayan na bar Madina na dawo na ji ta kowanne laifi mutu kwana kudu wani dan Madina yake mun waya yana murna da cewa an sake mai da Sheikh Muhammad Ayyub yi Nabawi wato an mai da shi al Nabawi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga a cikin Ramadan din idan labarin ya tabbata yana limanci a wurin dan da yana yi aka dauke shi a wurin amma ko da yan Madinan Allah ya sa musu kaunarsa da yawa to amma abin mamaki gaskiya ba balarabe bane haka Allah yake baiwa kala kala ni'imar sai idan ya ga dan ba mutum babu wanda yake tambaya sai wani ko sai wani muhammad ayyub gaskiya ba ba ne bane amma ko a san idan ana maganar malamai da ke da tasbiki na karatu akwai irin su al akbar to ba wa ana kawo shi ayyubi da in dai maganar tasbiki ne ko da recommending ake wa ɗalibai masu sadar qur'ani a can an fi karkata zuwa ga ko ibrahim akbar ko kuma shi muhammad ayyub din ko wani ne kama da wannan jazakumullahu khairan fala yace fa innaha lalle ita ita wanne ke nan kasar sham din dan mun ce daman kasar sham ne aka ce ya yi hijira kasar sham ɗin kuma a yanzu ta kunshi jordan ta kunshi palestine ta kunshi syria duka waɗannan sun shiga cikin kasar a lokacin kasa ne ba daya sai a ce kasar sham abdullahi ibn abbas allah ya kara maka da ke waɗannan shine ɓangaren ƙasashen da allah ya ce su tashi daga misira misira kuma yanzu a ce egypt wurin kuma shine wajen su Alexandria da Cairo da Port Said Saint of Ramadan zuwa kabar Sheikh waɗannan wuraren a yanzu su ne Egypt a dadin kuma su ne ƙasar Misira mafhum tsaye. so kula ga wannan sai Allah ya ce fa inna halalle ita muharramatun mun haramta musu a yanzu wannan kasar ko da suna son shiga tunda sun mana tawaye to ba za su shiga ciki ba da wannan malamai suka ce abun da Allah ya sa rabonka ne idan ka saba masa yana iya ba baka alherin sai karkar rayuwar ya baka misali Allah ya kaddara zai baka kudin da ya kai naira miliyan goma sai ka saba masa maimakon ka mori kudin daga yanzu zuwa karkar rayuwar ne bi Allah ya baka shekara talatin nan gaba sai Allah ya yi jinkiri saboda saba sai saura kwana talatin ka ba duniya sai baka to shi sa sabon Allah yana sa abin da rabanka ne ko ba a hana ka ba to babu kokonto za a dinka ka baka maimakon ka more shi da yawa wani ma sai a baka shi na kwana ɗaya zaka mora sai ka koma zuwa ga Allah zai iya baka akan gida zai iya baka akan da zai iya baka akan iyalin da zaka aura zaka zai iya maka akan motar da zaka shiga saboda ka saba mafi jinkirka kamar yadda yawa mutanen ashabul janna wadanda suka daura niyyar ruwa a cikin nun wal kalam dan Allah yake inna balawnahum kama balawna ashabal jannati mu muka jarrabe su da muka jarrabe mu abota gona da suka yi niyyar ruwa Allah ya kona gonar fa asbahat tasfari fatanadaw musbihin an ghadu ala arsikum in kuntum salimin da suka daura niyya sai Allah ya kona gonar sai a karshen rayuwarsu sai Allah ya dawo musu da gonar me dalili saboda mummunan niyya to shi yasa a kodi yaushe idan mun kyautata niyya mun yi wa Allah biyayya to ni'imar da zai ba mu a duniya ana ba mu da ita mu dade muna moranta idan muka saba masa to saba wa Allah baya kawo kuɗi baya kawo mulki baya kawo ɗaukaka sai Allah ya sa abin da zamu moran sai ya bari sai mun zo karshen rayuwar mu more shi ko kuma a lokacin da zai baka ka mora din sai zama ba ka ba ka mora rayuwa ba a yanzu mai shekara ashirin ko talatin ko arba'in ko kusan hamsin ma duka yana da ido mai karfi kunnen suna da karfi harshen sa yana jin ɗanɗano sannan kuma yana da lafiyar jiki yana da lafiyar zamantakewa da iyali kowane irin abu kunnen sa zai iya gudu zai iya tsalle idan aka ba shi kuɗi zai fi kowa mora saboda a lokacin yana cikin gabar da zai mori kudin zai shiga kowane gida ya yi rayuwa zai iya shiga kowace mota ya burge zai iya auren kowace iyali zai iya haifar yaya ko nawa ne zai iya kai yayansa kowace kasa yake son su karatu zai iya cin mai daɗi zai cin mai zafi zai cin mai gishiri komai zai iya yi amma kaddara mutumin da ya kai shekara ɗari da goma ko shekara ɗari ma shi kenan sai aka ba ta kuɗin mai zai da shi gida zai gina mota zai saya aure zai yi haihuwa zai yi kaga duka wannan abubuwan ba sa gaban sa idan ma yace zai sai a ce to wannan fa kaman mahaukaci a duk sai ya zama wai har yanzu duniya take ba? saboda ko da wanda ba musulmi ne kawai wannan shekarar tunani yake yanzu kan ya kirin tafiya ko wanda bai da akwai Allah ba yana kai shekaru sai ga ya fara kaura ke duniya yana cewa ƴaƴansa yanzu sai dai ku mu bar muku amma mun kusa da tafiya bai fa akwai tashi bayan an mutu amma dai inda zai tafi bai da bukata gare su to wannan yasa yi wa Allah biyayya yake sa mu samu abu malamai suka ce a baya an ce kataballahu lakum Allah ya rubuta kasar taku ne ya kaddara a kuma aka ce an haramta musu shekara arba'in da wannan malamai suka ce tunda Allah ya kaddara bai canza kaddara ba zai ba su ba zai iya ba su koyi ba wa ƴaƴansu amma dai su a yanzu ba za su more ta cikin shekarun samartansu ba da ake bukata kuma kasa ce mai tsarki mai daraja a lokacin da ce kasa mai daraja shi yasa kira ta al-ardul muqaddasa kasa mai sarki ne albarka kuma a kan masjidul aqsa yake subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu Allah yake mun yi albarka a kewayen masallacin bi ma'ana dukkan county area da ke a rawar wannan masallacin Allah yake yayi albarka a wurin akwai mai inkarin albarka amma dinin wanda sai Allah yake ya haramta musu amma a baya ce kataba ya wajen ya kaddara za su shiga amma anan sai yake ya haramta malamin suka ce jam'u baina kuma na farko Allah yana iya canja kaddara wannan yasa a hadisi na mutum yake cewa ma min yawmin akthar min ayyi utika Allahu fihi abidan min nar akthar min yawmi arfa babu ranar da Allah yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna kamar ranar arfa da dan wuta ne sai a goge sai a mai da shi aljanna an canja kadaran ko ba canja masa ba sai sa matsalan alqada wal qadr muhimmiyan al'amari ne akwai kaza shine zartarwa alqadr kuma kaddarawa akwai littafin ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah muhimmi ne akai na biyu malamai suka ce yana sake kunzan Allah da ya kaddara bai hana su kasar ba za su shiga amma ba za su shiga a shekarun samarta su more albarkan ba sai a karshen rayuwarsu duk mutumin da aka ta masa abu ko tijiyo shekara arba'in da ko ana raye a nan dukkan mu fa shekara arba'in kowa da tijiyo ne kowa da cijo ne a shekara arba'in mafiya yawa waɗanda suke kowar bai arba'in da yan kai to za a kana maka arba'in da mamin ne kafin ne sauran maka mamma fari kai ma arba'in an kara arba'in da mamin misali to me saura sauran matasan a ce talatin ko talatin an kara arba'in saba'in saba'in ne za ka je kai da saba'in gida za ka gida ko sabuwar mota mai kamar tantan za ka saya ka shiga ko kuma za ka je kai aure ne ko ba kake so kai ko ki kake so kai ta shiga ko wani abu ai ba bunda za ka yi to duk abun da akan shekarun da aka ce an maka dilayi din sa jinkiri shekara 40 da yan gama da kai mafi kankanta a masallaci na kada shekara 40 akan rayuwarsa to ga ko Allah ba ya fara gangara ba ne ya riga ya ce ya riga ya ya tsugula gaba daya kafin akwai ma fara gangara ko a kai haka kawai jira ka ce, kawai tafiya ake to shi Allah ya ya haramta shekara arba'in don saboda an kaddara a baya to a yanzu an haramta a sai ba a canja musu abun ba amma an jinkirta kaddara da na uku malamai suka ce zai iya daukar su ma ba za su amfana da shi ba amma ƴaƴan su za su yi amfana tun da akan banu isra'ila ne dan sa idan ya haifa shi ma su ma banu isra'ila ne to ku ba za ku amfana ba amma tun da mun kaddara wa banu isra'ila za mu bar ƴaƴan ku su ga cikin garin su more amma ku kun yi taurin kai to kaga duka wanda yake tabbata cewa waccar kaddara da Allah ya ce ba zai ba su ba amma lalle abin da aka so su mora yanzu ba za su more shi a shekarun mora din ba ko kuma idan sun more shi din to lalle bil hakika kuwa a ko kuma an ga dama dauki rayuwar su ma a yanzu ya zama sun suka mori abu shi yasa yace mun karanta musu shekara 40 malamai suka ce menene hikimar da yasa Allah ya ce shekara 40 suka ce saboda a cikin shekara 40 ana iya tada ji wato generation guda ana iya samun su a cikin dike guda hudu shine shekara goma ka hada da goma ka kara goma ka kara goma a duk 40 years to generation na canjawa yanzu daga yanzu ka koma 40 years a garinka ka samu da ta haka shekara arba'in da ya wuce za a ga duk anguwanni da kuke raba mutane dattawan da suke a tsohuwan bangaren garin nasu in ka koma ko da bai wuce kashi ɗaya ko biyu cikin ɗari suka saura ba a yanzu amma duk menene kawai saura ne waɗanda suke sabi a cikin society a unguwannin sai ga shekara arba'in ba a maganar su ko daga ɗan shekara biyu bakwai goma sha biyar talatin da uku talatin da biyar haka har matan da suka yi aure har su aure da yayin su ba sa shekara arba'in a duniya shekarar da sha bakwai ta yi aure shekara sha takwas ta haihu ta aure da ya ce ya cinye su da ita kanta uwar da yadda ta shekarar suna yar gaba ɗaya na cinye su da yadda ita uwar shekara talatin da shida ko da bakwai tana da jika kaga kenan hatta jika ana iya cikin shekara arba'in mai arba'in yana iya jika wannan a mata a maza ma mai arba'in yana jika a yanzu da nake magana akwai dan uwa daga cikin masu da'awa da na sani wanda a shekara arba'in daga cikin da muka tashi tare da su a shekara arba'in na tana da jikansa ko mashhurin mutum ne da na jira shi a bangaren da'awa amma sai da muka yi lissafin ya cika 40 years to da yakun Allah ya sadi aure ta haihu to shi sa Allah yake 40 sana wato ku dai a yanzu generation din ku zamanin ku ku shuɗe tunda mun ji zamu ba banu Isra'ila to ƴaƴan ku za su zo su mora kuma kalma da yace muharramatun alaihim malamai suka ce wani haramtawa ne saboda haramtawa kala biyu ne akwai al-muharram ash-shar'i haramta abu na shari'a akwai al-muharram al-qadari haramtawa na kaddarawa haramtawa na shari'a shine kamar haramta cin mushi hurri mas'alaikum wal maitatu wad dam wal amul khinzir to wannan haramtawa ne na shari'a akwai haramtawa na kaddarawa ba wai a shari'a kace haramun bane amma a kaddarawa ko kana so ba za ka iya ba to shi kuma shine haramtawan kaddarawa to shine kamar mutum ya ce wallahi na sa ne akan cin abinci da ma wallahi ya haramta min ba da iya. na sa ne na shiga motar na amma wallahi ya haramta mu ba iya nufin a shari'a in haramta ba sai dai Allah ya kaddara sanadin wani ba zan shiga cikin motar ba to yasa ko a hausa mu ce kaga kar ka haramta mu abin da mana ina fashi a wasa kar ka haramta mini ai ma'anan haramta wurin shine kada ya zama a bajin ka zama sanadiyar kaddara ba zan amfana da shi ba to da malamai suka ce wani kaddara aka mutu a nan suka ce al-muharram ne abu wani haramta suka ce al-muharram ne ash-shari'a al-qadri an haramta musu na kaddara ne shine ko suna son shiga ciki ba za su iya ba babu ayat da aka saukar cewa ku je ku shiga can ba yanzu haramun ne amma physically ku yi yunkurin shigan ba za su iya ba Allah ya hana kamar mutumin da ya zo gaban manzo Allah yake cin abinci da hannun hagu manzo Allah yake kul bi yamin su da hannun dama sai yace la astafi ba zan iya ba hadisin muslim da abu dawud Allah manzo Allah yake lafta ba'ata to daga yanzu ba za ka iya ba from that day ko da daga hannunsa da dama zai kai baki ba zai shiga bakin ba kaga wannan ya shiga babin kaddara to Allah ya haramta musu a babin kaddarawa an kaddara ba za su iya shiga ba yatihuna fil ardi za su yi ta jujjuyawa a bayan kasa za su shiga cikin rayuwar kunci da dimuwa su je su dawo ba za su ke tafiya ba abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa dace daga baya suka ce bari mu shiga da suka kama hanya idan suka tashi da asuba suka yi tafiya suka gaji sai dare yayi sai su yadda zango sai su huta idan gari ya waye sai su ga daga inda suka tashi jiya nan suke suka kwana kai ne ka tashi da kafa daga misali daga alƙaleri sai ka samu hanya san da kaje dab za ka shiga gwamnati da kafa sai ka ce bari in yadda zango a wajen airport din Gombe ko Daga kwanta kai baki gana bude da sai ka ganka a bakin kasuwar alkalemi to haka yake musu idan suka sake tafiya gobe a inda suka yadda zango to idan suka waye gari to a inda suka fara tafiyar jiya to anan za su gansu shine suna cikin dimuwa duk abin da aka yi shine za a koma abin da ake cewa wai basu baya zero ko kawai bai bai ba inda ake tafiya yadda ka san keke ta ɗaya a sama kana tuka ta ba inda kake zuwa to gama ka ce. bambanta ga da su suna moving forward amma daga sun tsaya hudu sai su dawo daga inda aka fara shine huna kai ardi kaga kenan a ce haramta musu da Allah ya yi ba a shari'a da yake kar ku shiga ba a'a kaddarawa waye na koda suna son shiga bisa ga kaddara ba za su iya ba to wannan shine ake kira ainihin haramtawa muharrama al-qadariyya abinda aka haramta na kaddara to haka suka wayi gari 40 years abun mamaki fa da aka ce maka 40 years daga kasar Misira zuwa Sam, zuwa palestine ko zuwa syria a yanzu ko zuwa jordan kusan neighboring countries ne a lokacin tafiyar kafa ana yin takriban wato approximately tafiyan wata ɗaya ne da kafa za ka yi daga wannan kasar ka je wannan a tafiyar da aka yi wata ɗaya da kafa a yanzu a mota za a yi ta cikin wuni daya a cikin jirgin sama a cikin two hours za ka yi a cikin awa biyu ba da kai zaka yi cikin nutsuwa mafu tsayyib amma a yanzu aka ce sai sun yi shekara arba'in shekara arba'in shekaru da yawa ne wanda yake bayyana mana a kullum muka saba wa Allah abun da ya kaddara zai bamu na albarka na ruwan sama na albarkan ƴaƴa na kaza kaza sai a yi ta jinkiri sai ka gama rubutewa, gaba ɗaya babu yadda kake ba ta ji gani sai da tabarau Kunnan ka baya idan ka dandana ba ka iya gane zafi da sanyi ba ka gane gishiri da shuga sai a baka to haka za ka iya lokacin da za ka yi da kudu me za ka yi da kudu yanzu duk inda ka je ka ga ake gini a garin nan duk inda ka je ka ga ake gini ka je ka ga gidaje in gida ake gina ka je ka duba wane ne wanda ya kai shekara saba'in ko tamanin ke gina gida duka hawa su ginin daga talatin da yankai arba'in da yankai yi tsanani hamsin da yankai a wannan tsakanin ake kai kawo amma waye ne a yanzu zai kai waɗannan shekaru a lokacin suna shekara talatin arba'in an gara musu arba'in sun zama saba'in tamanin babu wanda ke bukata su za ka ce suka zama haka suka kare shekara arba'in abdullahi bin abbas allah ya kara masa ya yake a fahimtar sai ce kusan dukka sun kare saura mutane biyu da wannan yusa'u da kuma kale Za ka ce kana rajulani minan alladina an amalla alaihim waɗannan mutane guda biyu sun suka saura su ne Allah ya ba su iko suka shiga amma sauran da suka ce fa zahab anta wa rabbuka ila inna ha huna qa'idun kowa a cikin ya rasu ya bar ƴaƴansa wasu jikoki su ba su wa Allah tawaye ba sai Allah ya ba su iko shiga cikin garin tun da dama ai ba an ce sai kai da wani ba kabila wani aka bawa banu isra'ila to shike nan ƴaƴan ku tunda ba su yi wannan magana ba su sa su amfana a fahimtar mujahid bin jabal alaihi rahmatullah hatta shi musa alaihi salam a lokacin ya koma zuwa ga Allah nan da suka gaba wannan da wannan malamai suka ce shi na mana laifin wani yana iya shafan wata kaddara wani kuma alheri ya rasa alheri wani zai iya gayyato fushin Allah sai Allah ya hana ruwan sama dalilin laifin wasu a society misali yan luwaɗi ai ba kuwa ke luwaɗin ba amma lokacin da aka hana ruwa ko da kana da kuɗin ya kai a matsayin ka na mumini kana ɗanɗana wahala saboda wani ya ga yato Allah shi sa aka ce wattaku fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab wala ta'asa ala alqawmi kafir wala ta'asa shine wala tahzan kai Musa kada kai bakin ciki akan mutane fa wannan kuma sunna ce ta annabawa duk nan da suka yi wa'azi suna so su ga an samu shirya idan mutum bai shiryu ba to hankalinsa yana tashi ke sa hatta annabi mu ana kita la annaka basiqun nafsaka Allah ya kunu mu'minina ka kusa ga halakar da kanka dan ba su zama mu'mine ba ko kuma da kai la ta asau alama fata ko to kalma na fa ne al bakin ciki saboda Musa ya damu yaya za a yi Allah ya duka irin wannan gata ana ba ku almanna wa salwa ana sauko muku da yankakkun zaji da yankakkun kaji ana sauko muku da dafaffen tuwo da miya da nama a sa. ana sauko muku da madara da zuma Allah yana muku inuwa da ainihin alghamam rana ba ta gona ku duk ni'imar nan Allah mu kawai yace ku tashi daga wannan tsohon gari ga wani gari ne albarka da Allah ya muku kuma ya muku bayanin garin da girmamawa don ku gane darajar garin saboda Allah san da ya kira cewa al-ardul muqaddasa kasa ce mai tsarki mai albarka da wannan malamai ke cewa idan za ka umarci mutum ya yi abu iya da kyau ka gaya masa albarkar abin da fa'idarsa wannan zai yi motivating ya karfafe shi ya aikata wanda sa Allah bai ce kai kuje je kasa kaza ba sai yake kasa mai tsarki mai albarka kuma na biyu ya nuna musu cewa kar ku kar ku tsammanin ba ta ku bane na riga na kaddara za ku shiga kataban naku da ku Allah ya kaddara kaga duk abin da zai fadaita da dan adam mai umurni an masa amma sai suka ki kula ga wannan Allah ya haramta musu sai bayan shekara 40 Abdullahi ibn Abbas ya ce su suka tafi a wani lokaci ma jikokin wasu suka shiga ciki suka ne suka yi rayuwa a wurin a lokaci shine masallaci ne albarka masjidin aqsa da kuma kewayen da ke wurin kuma kasa ce da Allah ya tura annabawa da yawa sun tashi a wurin mafhum tsaye wanda yake bayyana mana duk umarnin Allah yana gaggauta babu arziki ta ba masa nasa abin da aka kaddara rabin mu ne ba za a babu ba sai gaskiyar rayuwar mu na'am aran mu بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Hmm. Allah ya ce wasu alaihim ka karanta a kansu na ba abu na yi adama labarin 'ya'yan adam guda biyu Bin haƙi da gaskiya iz ƙarraba lokacin da suka gabatar da baiko kurbanan na abun baikon wannan hal ne fa tuqbila min ahadihima sai aka karba daga ɗaya daga cikin su walam yutaqabbal min al-akhar ba a karba daga ɗaya daga cikin su ba kana sai wanda ba a karbi nasa baikon ba yace la aqtu lannaka wallahi zan kace ka kana yace inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin abun sani kadai Allah yana karba daga wajen masu kagawa ne watlu alaihim ka karanta akan su na ba labari wa ake ga wannan magana shine ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gama wancan magana yanzu an da wata kissa kuma mun fita daga labarin Musa da Banu Isra'ila annabi Musa alaihi salam da Banu Isra'ila yanzu mun shigo labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa karanta musu ai watlu alaihim alaman ala almuslimin as-sahaba alladhina kanu ma'a karanta wa sahabban da ke tare da kai a lokacin wannan kissa ce da ta faru tsakanin ƴaƴan annabi Adam guda biyu haka ce na ibnai adama ƴaƴan adam ni da kai ba ƴan adam bane ni dan adam ne aran ma dan adam ne wan bai dan adam ne bari sa dan adam ne ko ziyawul haq dan adam ne ishaq dan adam ne ko ko akwai na ba dan adam ba duka kowa dan adam ne shi za ki ce mana banu adam amma me yasa aka ce su ƴaƴan adam tun da duka mayan adam ne dalili ce shine cewa su ƴaƴan da suka fito directly daga tsabansa mu kuma ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan jikokin jikokin jikokin tattaba kunnan ta haka ake ta jago su na gabanin aizo to akwai rata to akwai bambanci tsakanin wanda za a ce ɗanka da ka haifa da kuma ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗanka su za ta su ƴaƴa ne da ke fitowa daga jikinsa daga sasansa wannan ce bambanta mu da su mafu sai <laughs> su biyu ne a lokacin da ke faruwa malam Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Al-Wahidi At-Tamimi rahmatullahi alayhi yace gaskiyar magana Qur'ani bai kira sunan su ba wanda yake nuna mana tsananin damuwa da sanin sunan su ba wani muhimmin abu bane inda muhimmi ne da Allah ya gaya mana amma tun da bai faɗa ba sai ba labarin su ashe ba sunan aka damu mu sani ba kissa da darasin da ke ciki ake so mu koyi darasi a ciki saboda mu ma mu yi rayuwa irin wannan ba hausa yace wai gani ga wane ya isuwa ne tsoron Allah to abinda ake bukata shine mu nutsu mu duba me suka yi sai mu koyi darasi a ciki amma duk da haka Abdullahi ibn Abbas da Mujahid ibn Jabr Hamad ibn Mas'ud radiyallahu anhum a cikin isnadi da ake ga kusan su yanzu daga Isra'iliyat ne sun ce sunansu akwai Hadila akwai Qabila Hadila da Qabila sune ayya guda biyu to me ke faruwa ɗayan mutumin kirki ne ɗayan kuma ba haka yake ba ɗayan mai biyayya ga Allah ne ɗayan mai saba wa Allah ne a lokacin annabi adam idan ya tashi haihuwa ana haihuwa ƴaƴa biyu ne ɗaya namiji ɗaya mace amma waɗanda aka haife su tare ba sa yin aure sai dai a saba idan set ɗin gaban ku namiji da mace ne na kasan ku namiji da mace namijin kasa zai iya auren mace ta saman sa zai iya auren ta kasa sa ba zai auren da aka haife su tare ba sannan shi na sama namijin zai iya auren ta kasa sa zai auren ta sama da shi amma ba zai auren matar da aka haife su tare ba to ana alkarin kuma alteration nan akwai tsarin da suke yi shine kai zaka auri wancan wanda aka haife shi da na samanka shi kuma ya wanda aka haife shi tare da kai sai kula ba to sai zama shi habila wanda aka haife shi da ita ne hadin ba kyakkyawa ba ce tana da muni shi kuma kabila wanda aka haife shi da ita kyakkyawa ce to sai zama aka zo canjawa shi habila zai auri yar uwar kabila shi kuma kabila sai ga yar uwar habila ko ta mini mata wata bijin sai ce to yanzu a kan da tsarin shine in ji kafi ne ce shi zai abu wanda aka yi su tare ya sa mutane malamai suka ce ɗabi'ar mutum yana son abu mai kyau namiji na son mace mai kyau mace ma suna son namiji mai kyau wannan ɗabi'a ne sai dai ba dole zai zama shine muhimmin abu da aka damu da shi a wajen kwaliti ba kwaliti babba shine inna akramakum inda Allah ya ta ku daga wace ne muhimmi amma dukkan rai yana son abu mai kyau ko masallaci aka gina yayi kyau sai kana sha'awar kai sallah a cikin sa wannan tafiya ce ta dan adam ba a iya canja masa amma dai wannan kuma kada ya zama shine priority abin da yake muhimmanci kyau din ba shi bane abin da yake muhimmanci addini shi kyau din ribar kafa ne mafu tayyib to kula ga wannan sai sai zai canja musu yayyawa aka ce a to a lokacin gidan suka yi sabani kamar istikharar su na lokacin shine sai kowa ya turo wani abu na sadaka ya kawo sai ajiye idan abin da kai yin Allah ya karba to wuta za ka kona kawai sai ya kone idan ba karba ba yadda ka ajiye kayan ka za ka zo ka dauke shi to shi kabila wanda aka haife shi da kyakkyawan yace so sai ya aure ta sana'ar sa lokacin shine noma hatsi da kuma sai da shi shi kuma kabila wanda zai aure uwar kabila wanda kuma aka haife shi da mummunar sana'ar sa kiwon tumaki ne da kuma sai da su to kowa sai ce zai yi bakance da sana'ar sa anan Allah bai gaya mana bai mai me suka yi Qur'ani ba amma tarihi da kuma malaman tafsiri sun ce waɗannan su ne sana'o'in su sai zama kowa sai gabatar shi habila sai gabatar da tumaki kawawa shi kuma wannan da yake so ya canja tsarin auren sai gabatar da amfanin gona amma mai muni wato irin shinkafa da za ka kalle da sai ya gata kamar dawa ne ko kamar gero haka ya duba mai muni ke gabatar irin ɗabi'ar bahaushe wai na Allah baya kada sai an ci an koshi yara sun zuba majina suna na toci sai ce da ku kai sadaka waje tun da yaro ya ce ya toci to wannan na Allah ne wato duk abu mai kyau shi wannan ba na Allah bane haka aka yi ta yi da duk abu mai kyau ba na Allah bane to shi wanda sai gabatar da mai kyau wannan sai gabatar da mai muni me ke faruwa sai wutar ta zo sai ta cinye tumakin da wani ya gabatar shi wannan mai hatsu sai aka bar markayansa sai zama kenan a argument din wancan ne yake cewa zai auri kar uwar ɗaya kira ce budan bakin sa kawai shi wadan wanda ya ce tun da an ɗauki naka la aqsu lanaka zan kace ka malamin suka ce dan me saboda dan hasada duk wanda yake na mana hasada cuta ne iyaka duk mutumin da a je ka duk abin sai ya shiga uku ba za ka iya yin ta kasan da kaddarar Allah ba ko ba ka da kwanciyar hankali a rayuwarka kuma wanda kake zana kullun ci gaba yake amma kuma kai din kana kona kamar za ka ji hakura ba sai dai sa duk yadda za mu yi roƙi Allah ya raba mu da cutar hasada mu Allah ya raba mu sai ce la asatu lan naka zan ce ka anan ke qarraba bil haqqi da Allah yace naba'a watlu alaihim naba'a an ce naba'a kamar a ce al khabar ne don an ce annaba shine alkhabar al'azim labari wanda yake mai girma ko alkhabar almuhim sai a ce masa annaba wato a wajen labari kalmar annaba ya fi nuna muhimmancin labari da alkhabar duk annaba'ul muhim alkhabarul muhim sunansa annaba'u duk labari da yake muhimmi sunansa annaba'u amma labarin da ba muhimmi ba sunansa khabaru to da ka khabarin ya daukar labari mai muhimmanci da wanda bai da muhimmanci amma annaba'u bai daukar labari sai mai muhimmanci kaman anin naba'il azim wasu alaihin naba'a wani kina mata labarin muhimmi ne ibnai adamu sune habila da qabila bil haqqi da gaskiya al haqqu kuma shine as-sidq wa as-sabit gaskiya da ta tabbata su ake cewa al haqqu sai sa sunan Allah ne al haqq kuma as-sidq as-sadiq sunan Allah ne in kace al haqq yake fata ala lahul malikul haqq Allah al haq ne ka sa danka Abdul Hadi yayi as-sadiq sunan Allah ne ya zo wuri ne a Qur'ani sunan Allah ba matsayin as-sadiq kamar da Ibn al-Qayyim rahimahullah ya faɗa haka ya kawo ta haka kuma sai Abdul Razzaq bin Abdul Mutin bin Abbas al-Badri ya kawo a aya dai ya zo da Allah yake zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiquna mu masu gaskiya ne to anan ka samu sunan Allah as-sadiq to za ka raka ce alhaku shine a asali gaskiya da take tabbatacciya wanda ba a canja da ne alhaku to za ka a bangaren bayyana gaskiya kalmar alhaku ta fi girma akan kalmar asidik saboda shi asidik ya zama asalik tabbatacciyar gaskiya ba wanda take cancanjawa ba to gobe sai a ce alhaku mafhum idan qarraba da suka gabatar da kurbanan? ba kance da suka yi baiko ko in ce baiko da suka yi sayan da suka gabatar da baiko fatuqbila min ma sai aka karba a wurin da yansu wa lam yutaqabbal min al-akhar ba karba daga wurin da ba me maka waye karba ba ba kance waye karbi baiko shine Allah amma sai ce fatuqbila sai dai na kawo shi a ne ma bi mabni lil majhuli wa lam yutaqabbal fi'li mudari kuma mabni majhuli me dalili malamai suka ce ana gina abu akan ba a kira wanda ya aikata ba wato a ce passive voice a turanci ba active voice ba idan ya zama wanda ya aikin ba bukata kowa san wane ne to ba sai an fada ba ko da an ce an karba kai ka san wane karba to duk wanda ya aikata aiki ba sai an fada shi bai dan kowa san wane ne shike nan ba san kira sunansa ba in nace Allah ya saka masa alkhairi da jan da ya a yau wa nake nufi shike nan ma idan aiki ya bayyana to ya halatta ko wanda ya aikata aiki da balagar magana sai sa Allah ya ta kawo su ma madi mudari wa fi'ili majhuli to Allah ya karba daga wajen daya nawa aka karba na hadina walam yutaqabbal min al-akhar ba karba daga dayan ba nawa kenan na qabila kana sai ɗayan ya ce la aqtulan naka ga lamul qasam ga min tawkid wallahi zan kace ka waye faɗi wannan wanda bai samu ba saboda ɗabi'a ce ta dan adam idan ba Allah yake taimake shi da imani ba duk lokacin da ya rasa abin da yake nema to zuciyarsa na ɓace ce zai kifa to shi yasa sai ce la naka wallahi zan kashe ka saboda cuta ta hasada Allah ka raba mu da cutar hasada Allah ka kare mu da cutar hasada duk lokacin da Allah ya baka wani abu ko me kake nema to dole sai wani ya maka hasada annabi Muhammad da aka ba shi Qur'ani suka ce wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim Allah yace abum yaqsimuna rahmat rabbik kuma Allah yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima to ita hasada dabi'a ce ta dan adam hasadan min indi anfusihim to mu yi iya kokari duk mutumin da Allah ya daukaka kar mu masa hasada kan ni'imar da Allah ya bashi ni'ima ne na kudi ni'ima ne na ilimi ni'ima ne na sarauta ni'ima ne na imani ni'ima ne na lafiya ni'ima ne na zuriya ni'ima ne na aiki ne na abincin da zai ci ni'ima ne na mulki mu nemi abin da muke nema a wurin Allah hasada da muke masa ba zai canja abin da Allah ya kaddara ba na biyu ba zai raba shi da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi ba na uku taki ne yana kara masa daukaka shi yasa ba wace ce hasada ga mai rabo taki ne ba a taba hasada ga wani mutum aka kaskantar da shi ba kawai sai mu nemi abin a wurin Allah mu ma kuma kada mu kaskantar da ni'imar da Allah ya mana ko tausayi ne kare abin da Allah ya baka ni'ima ne idan ka rike wannan zai kai ka zuwa ga aljanna tun daga hadisin bukhari karu wa ta da kare ka zuwa aljanna daga sai ce la aqtu lanaka wallahi zan kace ka kana shi kuma sai habili yace innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina lalle Allah yana karban aikin masu takawa ne tun da kai za ka ce ni innama adatul hasr ne wato duk abin da ake so a gaya maka na gaya maka abun sani kadai in kaga mutum yayi aiki Allah ba iya da tagawa bai a tun kaho ba na suka ce ya faɗi maganar ba a babin alfahari ba ne a babin ilmantar da uwansa ne kar ka tsaya faɗa da ni ba ni ne wake na ba bai kuma sai ni mai takawa ba ne saboda usururin magana sai sai abun sani kadai fa aikin masu takawa Allah yake karba inda cewa yayi ni mai takawa ne mai yiwa ka dauka yayi tagawa ko nuna isa ko yayi ƙoƙarin kusa da dan uwansa idan da ce to ai na ji ka iya ba sai ka ɗauka cewa ya ƙara kunna wutan gaba duk da za a kashe shi shi zai ke saka ba da alheri sai yake wa'azi yace inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqina aikin mai takawa Allah yake karba idan kana so ka dace sai yi abu don Allah mafhum tayyib wanda ya zama shartan karban aiki dole mutum ya zama ya aiki da takawa da ikhlasu da wannan abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa da ke cewa inda ya sani a rayuwarsa a duniya ya taba yin sujada kwaya ɗaya ya sa gocinsa a kansa sau ɗaya a rayuwarsa da Allah ya karba yace da hankalinsa ya kwanta inda ya taba sanin ya taba sanya goci a kasa haka yayi sujada ko a sallar farilla ko nafila ko sujudu tilawa ko sujudu shukr Allah ya karbe da yake da haka ne ya kwanta me yasa yace saboda Allah in ce innama yatakabbalu Allahu min al-muttaqin kuma na samu tabbacin na taba shiga cikin masu tagawa kenan a rayuwata shi sa ba yin aikin ba karban sa kada mu yaudare yawan aikin mu shin da muka yi Allah ya karba ba su tuna da bala'i a duniya na rashin sanin cewa cin aikin da muke ana karba ko ba a karba yau an yi azumi guda goma sha ana ta ciyarwa ana ta kiyamun laili ana sannan tarawihi ana ta kokarin ba da abin buɗa ba ana ta karanta qur'ani ana zuwa tafsiri yin aikin daban karban aikin daban to ba fitinar da ya huce har a yau babu wanda aka je ko a cikin muna da masu tafsiri da masu jan bakin da masu sauraron babu wanda aka ne ko masu aikin ka na nan da an karba kawai da muke a cikin haske kawai abin da muke kenan amma babu tabbas saboda mai inna ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin akwai wanda sun yi aikin ba a karba ba wa qadimna ila ma amilu min amalin fajannahu haba'an mansura aikin da suka yi kawai kura ya zame ta ta banza Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga lalacewar aiki na'am la in بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط أوحي إليك لأقتلك hmm. إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت idan ka mika idan ya zuwa gare ni ya daka hannunka litaqtula ni ka kace ni ma ana bi yadi ilayka li aqtula ni ba zan mika hannuna gare ka an kace ka ba inni lalle ni akhafu Allah ina tsoron Allah rabbal alamin wanda ya halitta da kai gaba daya a nan sai haji ne ba dan uwansa amsa da yace zai kace shi idan da shi ma da dagawa yake ji da shi zai ce ni ma nan kace ka amma da yawan nan ma sai za duk wanda ya sai ka da sharri idan ba ka ba su amsa ta sharri ba sai ka ba shi alheri to Allah yana kare ka matan fiye yan halitta guda biyu suna samun sa ɗaya tana aibata ɗaya ɗaya ta yi shiru can sai dai ta gaji sai ta amsa tana amsawa da bakar magana manzo Allah ya ce am ai gabanin ki amsa Allah ya turo mala'ika yana rama miki kina fara amsawa da bakar magana sai da sai barki da waye sai sa lokacin da wani yake son fuzatar da kai mutuncin ka as long as baka ci mutuncin so mala'ika na kare ka as long as wa'azi kake masa dan ya gani Allah yana kare ka amma lokacin da kake to ni ma yanzu bari in rama mu yi wani to one to sai Allah ya barka da bayan ka shi yasa yasa da yace la in basatta bi ma'ana basatta ay magatta idan ka mika hannunka ilayya gare ni li taqtula ni don ka kace ni ma ana bi ba ka yadi ilayka li asla ni badan ne ka hannu dan kace ka ba saboda dabi'a dan adam da hannu ake kisa inda sanda ne da Allah yake dauka idan da wuga ne da me yake yi idan da bindiga ne da me yake yi idan abu mai fashewa ne da me yake yi kisa ɗabi'a ɗan adam kashi saba'in da tara ɗigo tara cikin ɗari duk inda kisa ya faru da hannu ne ko siyarin mota an kare mutum da hannu ake kira shi yasa Allah ya nuna mana hannun nan namu akwai bala'i tare da shi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an كثير جزاكم الله خيرا ظهر الفساد في البر والبحر بما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون a takaita waɗannan ayoyi guda biyu min babin misal Allah ya bayyana mana abubuwan da ke faruwa garin mu hannun mu yake dawa wa ma asabakum min musibatin duk abin da ke faruwa da ku na musiba fa bi bima kasabat aydikum abin da hannun ke dawo ku Allah ya ce wa ya afu an kafirin dan ma ya yake muku da yawa bai kama ku da su ba kuma yace zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin fasadi ya bayyana a doron kasa da a cikin kogi saboda abin da hannun mutane suka jawo sai sa dukkan kashi saba'in da cikin dare abin da ake na zubar da jini a cutar da al'umma mafiya yawa da hannu ake aikata shi saboda shi har zuciya tana kullawa baki yana furtawa hannu yana aikatawa to sai yasa wanda ke zartarwa ya fi muni inda zuciyar ne kawai ta kulla ba sai ba da sauki inda bakin ne ya faɗa bai ba da sauki amma matsalar hannu to sai yake zartarwa ko sai za a cutar da wanda hannu ake idan za a yi fata yanzu da hannu ake yi me yi da alƙalami da hannu yake me tara hanya yadda me yake yi da hannu yake waye ka taɓa jin an kashe shi ba da hannu ba shi yasa yake idan ka nika hannu gare ni li taqsa dan kabe ma ana da ba ka yadi yadda ya asla ni ba zan mika hannu an kashe ka ba malamai suka ce wannan abu yana kwanan nuna mana wani darasi shi ne cewa idan kana so ka nuna wa mutum shi zai cutar da kai kana so da mutum ba wai ba za ka iya cutar da shi bane a cikin magana karka ce masa a ani ba zan iya kaza ba nuna masa cewa idan kai tsoron Allah ana kai ni zan yi amma ba zan yi bane kaga anan bai ce ni ba zan iya kashe ka ba sai yace ni ba zan yi ka hannu ne ba akwai bambanci da ba zan iya ba da ba zan yi ba to zaka ba wai ba zan iya kashe ka bane a'a sai dai ba zan yin bane saboda akwai wani abun da zai hana ni shine tsoron Allah don Allah bai halatta ba sai sa manzo lagi ka ko kana azumi wa in hadu hadun auqatala idan wani ya zage ka ya yake ka kar ai ba za ka ce masa ni ba zan zage ba annabi ce ka ce masa inni sa'imun ni ina azumi kaga cewa ni ina azumi shi zai hana ne kaza sai sa ko da yaushe idan wani na maka jara'a sai kana cewa ba kawai mu ma ba mu biya bane mun iya sai dai akwai wani abin da ya hada mu ya hada mu saboda Allah ya haramta Allah ya cikin shekka ba a yace jama'a ku sani kar ku ga mu muna wa'azi ku dauka wai ba mu iya iskanci da yace kowa ya iya yace abu ɗaya yake yana mushi ne tsoron Allah Allah ya haramta amma yace inda halal ne da wasu shekarun mun nuna musu ma sai dan ba su ba amma me yasa ba za mu yi ba saboda Allah ya haramta mana yanzu duk wanda kake gani a nan wani kusa sai kake gani inda za a je a ce sai dan ce halal ne da duk wani ke dani ya da sai ya ku jira ban ce da ni ba ban ce ni zan yi ba amma dai za ku wanda za su koya ba amma me yake hana mutane yi shine tsoron Allah amma inda duk sabon Allah halal ne ina tabbatar maka wanda suke sabon Allah a yau idan waɗanda suke bin Allah suka shiga sana'a aka halartar da ita sai so daina kansu amma me yasa ba ma yi saboda haramun ne sai sai ce in ka nika hannu ka ce ni ba zan nika ba to idan mutum ya nuna masa wani abu na rashin imani ko hankali kar ka nuna masa baka iya ba nuna ma ba cewa na iya amma akwai wani abun da ya sa zuciya ta ba zama ta me ne ina tsoron Allah don haka yake cewa inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah rabbal alamin mahalicin talibai menene al alamin shine sambai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su kana fir'aun wa ma rabbul alamin kana rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma to ma'anan al'alamin shine sammai da kasai da abin da ke tsakanin su mafu sayyuna تبوء وإثمك فتكون من أصحاب النار جزاء sai ce ni lalle ne uridu ina son an tabu'a ka tafi bi ismi da zunubina ka aikata wa ismika da zunubinka fa ta kuna ka kasance min asabin nar daga cikin ma abuta wuta wa zalika jazaa'u zalimina wannan shine sakamakon azzalumai a nan wurin sai ce inni lalle ni uridu ina son an tabu a bigismi wa ismika ka fashi na da ka. da wannan malamai suka ce wanda ya kashe dan adam yana iya daukar sa gaba ɗaya a rayuwa duk wanda ya kashe dan adam yana iya daukar sa gaba ɗaya don ya ce inni uridu an tabu a bigismi wa ismika da ka da nawa kula sai ka kasance min asabin nari daga cikin ma'abota wuta wa zalika wannan shine ne jaza'u zalimin sakamakon azzalimai malamai suka ce yanzu yana sanan wanda shiga wuta kenan da yace inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fa takuna min ashabin ba haka yake ba wai yana son dan wani sakon Allah bane ya Allah masa girman sabon Allah ne ya hana shi saboda usulun magana ne ba wai so nake ka dauki zunubi na ba a'a amma idan tsoron Allah zai ba rashin tsoron Allah ka ya kai ka kace ne to da hakika ne kuma ba na kyatun da baka kai abin da kake so dan ka kwaci da baina kaga mai imani wannan zai sa yayi ne ya fasa abin da yake so kamar hadisin manzo Allah ne inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idan lam tasahi fa idan ba za ka ji kunya ba aikata abin da kake so ya imanu masu ido Allah ya ce duk abin da kake so ai ba an ce ka yin ba ne shine yanzu ba za ka ji kunyan yi ba ba za ka ji kunyan yi ba ai tambaya ake shin ba za ka ji kunyan yi ba akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi sunan sa su ba alaihi rahmatullah yana zaune a gidansa yana sallah kiyamul ne sai barawo ya shigo shi bai yanke sallar sa barawo ya shigo ta zazzaga ta da ya shiga ɗakin nan ya shiga ɗakin nan ya fita ya rasa mai zai sai wajen shi ba sai sace gidan matsiyaci ko abin sata ba ba cikin gidanka matsiyaci kawai mutum ya gama zaka ta abu da ba dauka gidan nan babu shi kuma yana sallah ya kammala barawan ya sake koma ya zaga da samu ba to bana zo yana da shi da fari da kura ba barawan da tafi gidan matsiyata ba komai sai to barawan idan ka zo ba za ka samu wani abu na duniya ba ba za ka tsaya ba ko da za ka samu wani kayan lahira ka sata sai ta ne kayan lahira ka zo ka sai fara masa wa'azi wa'azi sai karanta masa wannan hadisi baya daya idan ta sai fasna mata ya ba masa karha a wurin mutumin sai tuba daga sata sannan suba sai suka je da imam shuba masallaci yanzu aka ce amma ganka da bako yake ja al yasrika ya zo sata ne muka sace shi shike ne ya tuba shi sa yana da tasiri ga mutum idan mutum ya nuna maka wani abu ja maka wani abu da jinna masa idan fa baka da kunya aikata duniyar nan wanda ya bi Allah baya ya kare balle wanda ya saba masa ta ishi kowa riga da wando da kula har da mayakin da kuwa kuma wa zalika wannan shine jaza'u zalimin sakamakon azzalumai na'am fa qawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin lokaci yayi ko na fara bayanin ayan nan ba za mu kammala ba abinda kawai da rufe za mu tsaya akan aya ta kala sai mu tashi akan na 30 gobe insha Allah ya kasa dan uwansa amma abinda hadisi ya ga mana mun ce cewa la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adam al awwal kiflun min dajha fa innahu awwalu man sanna al qatla hadisin bukhari yace tun daga ranar da ya kashe har gobe kiyama babu ran da za a kashe wani dan adam ba sai kabi da iya da kalisan zulubi saboda shi ne mutumin farko da ya sunan kisa duk jama'a da aka ce a duniya a yanzu sai an zaki wani kocin na zulubi an ba wa kabila saboda ba a saka kisan kai ba shi ya fara shine man sanna sunna sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyama duk wanda ya ta mummunan aiki to duk wanda ya koyi shar gobe kiyama zulubin ana kai masa yanzu duk jama'a da ake kashewa a Najeriya aka kashe a Afghanistan aka kashe a Palestine kowanne akwai percentage zulubin yana da kabila annabi ko da shi ya fara kowa da shi yake koyi da Allah ka duba nauyin da ke kansa akwai bala'in da kai wannan irin jinin da ake zuwa ce kowanne akwai akwai akwai zulmin da za a baka kai kana can ka koma shekaru dubban dubbai amma ka manta amma duk wanda aka zo sayan dauki kashi 30 cikin zunubin hadari a zunubi 70 a cikin dari goma a cikin dari sai ga naka saboda wurin kai koya kai ka koya masa wannan yasa mu rika kyamatan karantar da abubuwan duk wani abu na bid'a ne na shirka ne na zaben Allah ne har mu da mutane su fayi idan kun an yi koyi da mu ko mun ko ba zuwa ga Allah sai zulmin yana gudana har gobe kiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma tambayoyi insha Allah ta'ala sai da yin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ruwa wani irin aiki zai yi a ka'ida a shari'a amma da sauki ne ga mai shan azumi ga wanda yake tafiya ko kuma ga mutumin da yake mara lafiya su biyu ne kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra na biyu aikin wahala bai daga cikin abin da kai aka ce ajiye azumi a kan aiki na wahala sai dai shari'a idan ka sha wahala da azumi hadisin na na Aisha radiyallahu anha riwayar da yazo cikin silsila sahiha manzo Allah yake ladan ka fi yawa yawan wahalan da ka sha da azumi yawan gajiyar da kai ne shine kuma karin ladan da Allah yake kara maka matukar don Allah kai kuma ka kiyaye dokokin Allah cikin azumin to amma ka da sai ka dauki azumin kana aikin wahala sai aka je azhar sai ka ji ba za ka iya kaiwa ba to nan shari'a ta baka rana ka karya aslan ka zai iya halakar da kai to an baka iko ka karya kamar da hadisin bukhari ne manzo Allah yana cikin dafiya wasu jama'a sun dauki azumi suka gajiya iya gajiya sai suka fahimci cewa za su ka gayyara ba karya da ba annabi ya ce su sha ruwa suka ji sai annabi ya a kawo ruwa sai a kawo sai ya wuce gaban su sai ya sha bi ma'ana sai ya ajiye azumin dan zai rama shi gaba sai ka ce wasu yin ta sai annabi ya ce ulaiikal usat wannan masu sabon Allah ne wato ya ta dan su ma ta da wannan malamai suke cewa ya halatta idan ka dauki azumin sai ka ga zai da kai da zai ka ajiye sai ka ci abinci ka sha abin sa bayan ramadan sai ka raba to abin da ke ganka ba wai ka ajiye azumin gabanin ka fara aiki ba sai ka fara aikin idan ka ji da gaske tsakanin ka da Allah ba su wato ba za ka iya ba sai ka ajiye A kasan kuma a cikin zuciyarka ka san me ka kulla Allah ya sani wallahu ta'ala alam sai wannan ke cewa mana masu mahaifi ne ya kasance da an da rage wata rana ta to a ka'idar shari'a idan baban ku da yake kudin da ba shefanan ya dauki dukkan haƙƙi na wajibi a kan ciyarwa tufatarwa magani kudin makaranta sai ta rage ta wani abu musulunci haramun ne amma idan mai baban ku ne bai bada kuɗin jefa ne in isasshe dabara take ta ɗauka a cikin kuɗin ko wani abu sai ta baku kuɗin shiga motar zuwa makaranta ko kuɗin magani to anan halal ne amma in baku sai ku je ku kashe don kuma bai halarta ba don abin da Allah ya ga matar Abu Sufyan ki ɗauka daga dukiyarsa bismin duni israfin babu almubazaranci khudi min maliki min gairi ilmi ki dauka daga sa da yake ba tare da ilimin sa ba hadisin bukhari amma a lokacin kuma a bore ne to addini bai ce ba sai dai ayi abin da yake na wajibi a dukiyar mai gida wallahu ta'ala alam ba ka in dai ba kai na muku duk abin da zai abin da take ba halal bane wallahu ta'ala alam sai wannan na sai yana da da da ba da sai ba ta yi ko kuma a'a sai sai wannan da ke babu damuwa suna iya tashi da azumi ba ta yi wanka ba wankan janaba ne wankan al'ada ne wankan nifasi in jini ya dauke a dare saboda ko ba za ki iya wankan a daren ba ko saboda sanyi ko wani kuzuri da ba zai barki ba ya halatta ki bar wankan ki zafi da azumi sai gari ya waye ki sallama ku ba da taimama idan gari ya waye kika samu ruwa da za ki iya wanka ko rana ta ba za ki iya wanka sai ki wadana ba bai ba sa ba azumi don an dauki niyya da shi na na da ke ta Allah yana tashi da janaba min gairi ayyan masalma bai tafi. cikin ruwa ba kuma yana azumi wanda ke bayyana ya halatta a dare a tashi da rashin sarki kuma a wayi gari da azumi wallahu ta'ala a'lam na karfi cikin ruwa ya halatta da kura da yara so wasu ababe na kanta ne idan ababen girmamawa ne ko al'adar ku ne da ba saba ta da babu ne wannan ba wani abu ne da yake zama laifi ba dan babban kiyayenki ne yana kuma iya auren ki ba dukkan wanda ke matsayin wa haramta ba akwai dan umman ki ko dan babban ki ko dan kawo ki ko dan babban ki ko wanne wani wanda ke girme shi amma zai akwai wani tsakanin ku to kula ga wannan babu laifi a cikin shari'a wasu ababe kalta ne kawai idan al'ada kuke babu laifi don al'ada halal ne a bisa matukar ba ta karo da shari'a ba ita al'ada halal ne wallahu ta'ala ala to mu na alkhairi Allah ya biya sharri Allah ya tsoke mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم